महलूला भी आना महलूला भी आना बस गई चाहे का चाहे का Evangelist and Seriki, Aki Mike, mai girma assalamu alaikum wata ke da mun taho yau ya kan sabon tabbamanci wanda ke da tabbamanci a masarautar da kuma domin kawo tabba saboda domin tarihi wanda ya taso yau mun kyakkyawan alaƙa da fahimta wanda daular kano ya tazarta haka kuma duk a cikin wannan kuma da ya shafi kano ya shafi zozo da shafi